kuma ma rabi ta gutsare nan nan za ka faɗo kalmar sai in ga wurin ka je shi shi kuma wa ita ka sa baki wa ita ka ka sa baki ka ga ka'idan ce mata ta kauta idan da ka zo kasa daidai so sai ina magana ka sa masa baki zan ce ta kauta

daga nan kamar layi nawa naka da abin nan wala ta hajjira min al-mashayikh min min shaykh al-islam dan ne gaban to faɗi mu shi ya daga nan fa mahilluhu na gan shi fa mahalluhu min al-ilmi wal isan ce tsarki wannan din wala tujibu hadhihi dalla di shekul islam ihdaru a hasini idan mutum ya kuskure ba a rusa ibadodin kasa ya yi tuntube idan mutum ya tuntube ba a rusa duk abin da ya yi mu ma yanzu akwai masu yin haka saboda saboda A ainihin abin nan ai shi isa kan ci macewar gaji sai yanzu kan gaba za mu iya haɗa kai saboda in nai kuskure da kowa ya tashi wannan kuskuren tun da mutumin da yake kaza da ake da shi ba a ganin sa a a tun da ya riga ya zame ya riga ya abu na shi wannan ba daidai ba ne ba wani suke ɗari bisa ɗari sai dai ba a sai ka bi shi a inda ya kuskuren ba wallahi mu eh? mu ke yin haka dan za ka iske ka zai wata dariƙa uzuri wane ne zai ɗauka uzuri wannan zai wannan uzuri ko da ya yi abin kunya ya ɗauko ya fi farfaka ta ya fi farfaka ta bayan da ya ci aiko ne ba kuma ya yi dama shi ga irin halinsa ga irin ɗabi'arsa amma wannan ba za a bi shi ba ko aka ce amma shajara bai na hukum hmm? kaga imsaku amma shajara aka ga sun yi abubuwan da ba su dace ba za ka faɗi kamar su tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat amma koyi da irin abin da suka yi da zaki ba za koyi da wani Eh, kata hantar. muna muna da alamomin rabe ko da yan yara ne gaskiya na fata Allah yi mu rabe Allah yi wa karatun su albarka kaga shine daga nan in ka dauke shi daga wurin shine zai fi maka daidai rahmatullah zaka ka alhamdulillah mutane na yi min shaykh al-islam idaru mahasinihi yace wala tujibu idaru mahasinihi wa isa'ata dhalibihi fa mahalluhu min al-ilmi matsayin sa na ilimi yana nan wal inabati wal ma'rifati kaga ne gane farkon shine gane kashi ina ne kuma ba dau gaban ina tafaqquhu eh gashi nan kusa kusan wal inabati wal ma'rifati wat tafaqquhi da neman fahimta fi tariki suluki hanyar bautar suluki ta halli alladhi la yajharu wanda a jahilci wanda yake a fili yake amma wanda aka jahilce shi a aiki kawai hmm? a to na ka dama ne abin nan tafakkuhi da aka wata ta ji aika aika kai ne za ka daga na kai ba sai wani tahi <laughs> da ba shi ba ina na da shi aka yi karatu ya ina ina ta suna da kila ba iska to yanzu dai ɗan na nan da mamu ci gaba na son ga in ya to ban kai shi ba wa dai ko ko wal kamilu min uddati man uddaka uku ya yi tambaya cikakke shine mai kirga kurakuransa mai mutunci a mai addini shi ne ke jin da kurakuransu amma ɗin eh? ta kirga na wuri muku horon da aka ba da yadda muka saba kirga kurakuran wani ai karatu za ka iske malamu duran da aka maimaita karatu ai masu tambayan nan ke yin karatu idan kuka je ku biyo da karatu in dai ba na biyo ba ji na na kuka zai ya je kai tambaya babu tambaya shi ne karatu domin dole kai ma an ka san za a yi maka tambaya za ka tsaya ka bibiye shi to idan aka yi karatu a wani tambaya to abinda za ka fitar a tambayan ba ka faɗe shi a gaba ko kasar aka dakuwa ka da iya za ka gaba ka fashe shi a gaba alaikum salam ina ne abin inda inda ta karanta kalmar da ta fi nake so shigan wa mahalluhu aka ce min da ilimi kun gane ma'ana ba za a a shi komai ba a soke matsayinsa na ilimi yana nan kuskuren da ina nan kuskuren kin ga ba za a bi shi a kuskuren sa ba amma abin da zo da shi na ilimi za a ci gaba da nan wal ina ba sai da komawansa ga Allah ba za ta ya rushe ba wal ma'rifati wal tafakki fi tariqi sul tijara abin takaddumi na ku ma tafakkuhi ne a wani fi tariqi suluki في طريق السلوك المحلي وجنبين الذي لا يجعل وند بأجاهل شيء a أبن أكيد a أن الدليل الدليل نفسي أن سمعت ذلك sai kuma bene ne ba sai daga nan mai kammala mai addini daga nan kamar na fanta ban na fanta din shine mai kirga laifin amma bai kirga gwaninta sa eh, gwaninta an kai gwaninta gefen da ita amma ida ita duk kake ganin alama ta hai kokari ta hai ciki na kuzo ku gani shawaran kake kirga shi abin da zaka kirga ku a yanzu irin karatun da aka yi ake yi musamman irin wanda ake kara a jami'a ko littafi kada ka ce suna wani littafi ma an yi kaga ba kawa da ya zara ba duba fa abun da ya rubuta sai na wadala wani wani ka zuba ka zano kashi na wai da aka rubuta ka ji ma sunan shi kaza kaza kaza ka ga kaza zai ba da ma'ana kaza don nan in an yi kaza wani abu ma ba ma gyara ne ba wani ma ne nake abu da ke da kura kura ba kura kuran ka ba mai shi ba mu kai wannan martaban ba mai addini shi ke kirga kura kuran sa wala sayyama fi mithli hadha al majali abban a wannan wuri mai matsari shi kenan So, wa kaifala ya ma ba za a yi haka ba wa huwa baharu, bahru ya ma ba za a yi masa afuwa ba wa huwa baharu rafi ne fashi Alladi, mana ya ma ba za a yi haka ba wancan magana ba dole ma yi dai faɗi nan haka za a yi ba ina haka suke ibara كيف لا يكون كذلك بل كذا وكذا وكذا شنو كيف لا وهو البحر الذي تجري سفينة راكبه به في فراهينه wanda uh, ta jare safina bihi jirgin wanda yake haye da shi yake gudanawa da shi sannan kuma a watsar da shi fi mojin aljibal bal Taraku. ainihin a wurin wajen wajen artabu allazi taba alad shine wurin fama shine jagoran fama mawsaran allazi taba alad li shuhudihi ko shaja'atul abadi wanda jarun kan bara da yakan koma baya daga gare shi taba alad shaja'atul abadi li shuhudihi da halartar wurin fadar an ce zo ga kaza wannan zo ga kai da amma shi shi ne wurin wata hayyarar fihi kulu alibba kwalin masu kwakwalwa sun rude a kansa a kan wurin eh, alba'ar rijali a wasalatil halitta ta kai ila sahilihi ya babu na kowa ya zo cikin jam an sama yana tsaron hawa nan na gani yana da rikici ne washi a gobe ma kwato shi tunda wannan goben da kuwa ce kuma yana da kyau in kun duba mana sosai ajenihan